لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى ta'ala bisa da ya ba mu iko a dawa daidai wannan lokaci ba don komi ba sai don tattaunawa da bayani akan wasu matsaloli da suka shahi addini Thank you. kamar yadda kuka ji sanarwa insha Allah subhanahu wata'ala wannan zama lokaci ne kan wasu bayanai da al'amura da suka faru a wannan sati sakamakon taron maulidi da aka gabatar a wannan gari bayan gabatar da faɗakarwa da bayanai game da zaman maulidi ba addini ba kuma bid'a ne wannan tsokaci bayanai ne takaitattu kan wasu abubuwa kusan guda ashirin da hudu sai kamata mu yi la'akari mu lura mu aza su da keli na shari'a da hankali saboda shari'a suna tare da hankali saboda ka Allah ke cewa afala nuna, ko ba ku hankalta wuri da yawa Allah yana bayani akan a sa hankali a lura da kuma basira kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati saboda ka addinin musulunci addini na wanda aka gina bisa ga dalilai da hujjoji wanda suka fara daga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu zuwa ijma'i kuma addinin musulunci addini ne wanda ba a gina asalin sa ba bisa ga takwalci ko rashin hankali ko rashin lura saboda haka za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗi wasu kistoyi da ce inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun wani wuri Allah ce afala ta zakkarun shin ku ba ku tunani to ya kamata da abin da ya faru mutum ya sa lura da hankali sannan ya auna shi da ma'aunin addini ma'auni na hujja ta Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa sun faru a taron bukin shakatawa na maulidi na ɗaya daga cikinsu alaƙatai da kuwa da harkowa ta da sunan zikiri wanda ba sai mun tafi nesa ba a cikin iya usunna na shehu usmanu ta game da wallahu da rahmatihi ya yi bayani akan al-jahru bil bayyanawa da argowa da kakara ko akan zikiri kuma a cikin littafin yan zikiri mai suna ko ta tulfarida shi ma nazifi wanda babban malami na cikin malaman tijjaniya ya yi bayani akan cewa ba a ƙaƙara ko ba a tuma ana girgiza ciki wurin zikiri littafi na tijjaniya wanda yanzu haka yana da shi kuma magana tana nan rubuce a ciki ne to wannan abin da aka buɗe taron da shi kenan kakara ko da kowa da kugi da kalakattai da sunan zikiri wanda a littafin mu na musulunci ba a yi horo da kowa da zikiri ba da ambaton Allah da wata sigar da shi Allah da manzo ne ba su yi horo da ambace shi da ita ba kamar Allah Allah Allah Allah inda a cikin littawan addini da ka amma daga littawan fito haka ya saba na addini da waɗanda ba wasu ƴan koyi suka rubuta su ba babu inda Allah ya ce ko manzo ne a kama cewa Allah Allah Allah Allah Allah Allah la la la la to matsala ta farko kenan matsala ta biyu mun ji music duk wanda ka saurari daga da aka fara yana ci wani lokaci za ka ci kiɗi da busa an sawo ga lasfika duk da waɗanda ka kiɗa nan da busa ba wai suna nan wurin da cikinsu ba amma ta hanyar sauki an kasa wanda babu shakka kiɗi da busa bai cikin addini matsala ta uku dalgi kuskure wurin ambatan manzon Allah duk wanda suke almajirai wanda su a karanci ko da matashiya ta ta yaren larabci sun san ba a cewa ya rasulullah da jin mutum ya ce ya rasulullah to ɗaya biyu ne ko dai jahili na ko kuma kuskure yake ya rasulullah ba a ce haka nan ga ka'ida yare na larabci duk wanda ya karanci ko da a jaru mata matashiya ta yare larabci ya san ba a ce ya rasulullah sai dai ya rasulallah na hudu wake-wake da aka yi tarerawa waɗanda cikinsu akwai guluwi ma'ana wuce wuri da darajar manzo Allah sallallahu alaihi ɗaukaka annabi a kai shi inda shi bai waɗi ya kai can ba kuma Allah bai waɗi ya kai shi can ba wanda annabi ya yi da ka ya ce la ta tsaro ni kama a tsarfin nasara maryam ka ku ɗaɗa ni kamar wanda nasara suka ɗaɗa ɗan maryam har a kai shi ga cewa Allah ne abu na biyar daga cikin matsalolin na shirin da hudu wannan cikin masu gabatarwa ya ce yan watan rabi'ul awwal ya shigo mutane za su kasu kashi biyu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kan suna cikin farin cikin yawan ta shigo da makiya manzon Allah ko suna cikin bakin ciki yin wanda ya tashi to abin tambaya a nan bakin waɗanda sun ka tarurin maulidi a garin nan ina zaton ya kasa mutanen garin ga kashi uku kashi biyu su halarta ba kila baki kashi guda to sauran don makiya manzo Allah na sannan wata magana cewa in watan rabiul awwal ya shigo mutane suna tafiya kashi biyu makiya manzo Allah da masoya manzo Allah a cikin wannan tayi take kaga ƙarya da farkon ƙarya ke nan cikin wannan taron maulidi cewa in watan rabiul awwal ya shigo mutane suna tafiya kashi biyu masoya manzo Allah makiya manzo Allah fassarar wanda suka yi taron maulidi su ne masoya manzo Allah wanda ba su yi taron maulidi ba su ne makiya manzo Allah ba don wani abu ba sai a ambata muku sunan mutane masu mutunci a garin nan dattijai mai, kowa ya san masana addini na kusa zo ba makiya manzo Allah na to ka gana an yi ƙarya cewa in watan Rabiu awal ya shigo mutane kasuwa biyu suka yi masoya manzo Allah da makiya manzo Allah saboda ka muna bin bashin sannan zuwa a sake wani muridi baɗi mai dawowa a kawo mu da hujja inda Allah ya kasa mutane haka in wata wa awal ya shigo ko inda manzon Allah kasa mutane haka in wa awal ya shigo ko wani malami amintacce daga cikin magabata wanda ya rubuta haka cikin littafi muna biyar bashi nan zuwa fatuwar haka a kawo mana wacce abu na shidda an buɗe taron maulidi da addu'a daga wani dattijo dokta sai muka je na ce wa salli ala sayyidina Muhammadin to nan sai za mu tsayawa wa salli ala sayyidina Muhammadin kalimar sayyidina ina an ka samu da cikin salatin manzon Allah alhamdulillah mu wai na addini waɗanda tun kayan a hahi mai gidan masu kowace ɗariƙa wanda muna karatun su a wurin malaman mu a zaurra in ka ba su kakab babu inda aka kawo sayyidina ga salati kaga abin da ba musu na ɗaya daga cikin su a shamawi kowa ya a shamawi saboda Allah yanzu magana gare da kai ta bude a shamawi inda yake magana akan mustahabban sallah can karshen ta iya irin addu'o'in da aka karantawa da salatin annabi gadi ba a ganin mai ashiwawu ya sa sayidina daya can wurin sallar jana'iza ya kawo salatin manzon Allah gadi ba a gani mai ashiwawu ya kawo kalmar sayidina babu na ju'iziyya shahi tas'in da biyu mai iziya ya kawo salatin manzon Allah bai kawo sayidina ba bai da sayidina Duba iziya shahi da biyu. Na uku risala, matanin risala akwai salatin annabi ciki shahi na talatin babu sayidina. In ka ɗauko sharhin ta al'adawi jizgi na ɗaya shahi ɗari biyu da arba'in da biyu zuwa shahi ɗari biyu da arba'in da uku mai risala mai sharhin adawi ya kawo salatin annabi babu sayidina. Na hudu askari Irshadu Salih Fatahul Jawad jizgi na ɗaya shayi hamsin da bakwai ya kawo salatin manzon Allah babu sayyidina na biyar lawali gwari gwari kina ya gane a lawali ga muktasar khalil jawahir likilili jisi na ɗaya shayi ɗari biyu da sittin da shidda babu sayyidina ya kawo salati babu sayyidina sai littafin tafsiri tafsirin jalalaini suratul ahzabi aya ta hamsin da shidda juz'i na biyu shahi ɗari uku da hamsin da shidda ya kawo salatin manzon Allah ba mu sayidina ga ko Na biyu tafsirin Qurtubi mujalladi na shidda juz'i na goma sha hudu shahi ɗari da sittin da tara zuwa shahi ɗari da saba'in da hudu ya kawo salatin annabi babu sayidina. Na uku da cikin littafin tafsirin sawi a sawi juz'i na uku shahi ɗari biyu da tamanin da bakwai ya kawo salati babu sayidina. Na hudu daga cikin littafin tafsiri Ibn Kasirin juz'i na uku shahi ɗari bakwai da tasa'in da shidda zuwa ɗari takwas da goma sha ɗai ya kawo salati. Ya fi goma sha wani abu kala kala daban-daban ba ma iri guda ba. Wanda an karo daga manzon Allah babu mai sayidina cikinsu. na biyu da cikin littattafan tafsiri ke fara ta zuwa faɗi sudan na babban malamin wannan ƙasa abdullahi na gwandu ƙarshe usman juz'i na biyu shahi ɗari biyu da hamsin da shida ya kawo salatin manzon allah bai sa sayyidina ba na shidda liya tawili hayo na babban malamin abdullahi na gwandu rahimahullah ta'ala juz'i na uku shahi ɗari biyu da arba'in da takwas ya kawo salatin. babu sayidina don waɗanda littafan kowane gidan malami akwai garin nan yanzu magana gida da kai kayan kare mutum na iya jiddi ba su kai tsaye ya gani akwai sayidina ko babu babu sayidina sai littafan hadisi sukan mai tabbatar su ba mawadda maliki na imamu maliki wanda muka kare shi muka biya juz'i na ɗaya shahi dari da saba'in da tara babu ma ja a salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka imam maliki ya babi babin abin da ya taho ga salatin manzon Allah duk salatin da imam ya kawo wallahi babu mai sayyidina cikin su duk salatin da imam maliki ya kawo babu mai sayyidina na gurin ce ta abin nan ashifa'u bi ta'rifi huquqil mustafa babban littafin da an kai don ɗaya bayyana matsayi da girma da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda duk wanda adda ashifa kuma ya karanci ashifa ko shaidan bai cewa bai san girma annabi ba in dai kana da ashifa kuma ka karance shi ba wani wanda zai gwada ma girma annabi don babu wani tahi in ji malamai a duniya wanda ke samu bai rike ga hannu wanda ba qur'ani ba ba hadisi ba wanda ya rubuta magana akan annabi da daraja ta da girma ne da abin da zai shaɗi na rayuwa ce irin ashafa har yau ba a samu wanda ya irin nashi ba saboda ka duk wanda adda ashafa ba mai hada da girma annabi to a cikin ashafa juz'i na biyu shahi sittin da tara ya kawo salatin manzon Allah iri iri bai kawo sayyidina ba ko kwara sai al-azkaru lin-nawawi shahi hamsin da hudu ya kawo salati babu sayyidina. to Allah gafa ta malam sayyidina ga ina ka samu ta alhali Allah yana cewa fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama bima kanu yafsiquna in annabi ya bada kalima ta zikiri to ba a ƙara ko harafi guda ciki yahudawa abinda Allah ya ce hibbatun sun ka ce hindatun Allah ya zarge su nan guda ta so a tsara to bale wanda ya ƙara sayyidina cikin salatin manzon Allah saboda ka tun wani salatin da kaji an ce sayyidina karance da Allah ba na manzon Allah na ba duk salatin da manzon Allah kan da al'umma sai kan da sahabbai ne babu mai sayyidina ni ka shaidu haka magabatan da an ka ambaci littafansu da shahuhuka kadiba a gani ina fatan waɗanda littafai da mai ambata gannan zuwa ba da haka in an yi nawa da tsaiko ga diba su in an kammala diba su to a yi wadanne a buɗe lasifika a wani a ce ga tsayi da nanar shahi za cikin ashimawi ga tsayi da nanar shahi za cikin iziya ga tsayi da nanar shahi za cikin risala ha haka da jero a kawo mana wuraren da aka samu tsayi da a cikin littafai na magabata ba na 'yan kwaure ba da 'yan damfara wannan gina kaga babban gurin da ka tafka na a ginin salatin sayyidina ba salatin manzon Allah na ba ƙara sai ina ga salatin bid'a na duk salatin da abin da karanta abin da yake Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har karshe babu sayyidina to abu na bakwai babban magana Allah da kai ne ya yi maulidi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah da kai ne ya yi mauli, Allah da kai ne ya yi mauli, saboda Allah ɗan Allah ya yi da shi Usman na sha da bid'a nan shi ne ya sunna yanzu da Allah ya akci bid'a Allah da kai ne ya yi mauli. kuma ya hana duk wata mai ciki ta haihu haka za a yi manzon Allah amma ka je ka nemi littafin sira littafin tarihi annabi ka gani mutum nawa na awarin annabi waɗanda ɗaya rana an kaye su da shi ne ba sira ta ibnu hishabi ka gani shi zai kare ta wanda magana kaga an yi kariya cikin mauli. ina fatan kuna kira kariya nawa an kai Kariya ta farko cewa ‘yan mutan rabi'u awwal shigo mutane kasuwa su suka yi makiya manzon Allah da masoya manzon Allah mun kalubalanci wanda ya haɗa ka nan ƙarya yake ya kawo ta da abin yake ciki cewa Allah ya maulidi da kai ne ƙarya aka wa Allah Allah bai maulidi ba wai haka nan Abubakar ya ce duk wanda ya bada naira wurin maulidi zai shiga aljanna haka nan Umar ya ce duk wanda ya bada mu sai ga maulidi haka nan Usman haka nan Aliyu to haka wannan shi a maulidi amma mai hudun haka bai hudu littafi ba bai hudu shahi ba kawai da kai faɗa a ba mu son abin nan kabbara da Allah a gwado a basu Allah kowa ya ci kawai ya saurara eh? ba mu son huri ba sai ka ce Allah duk wannan ba mu son kawai ka yi ka saurara don Allah kawai wanda ya sake wata kabbara don Allah ba ku ne mai bukata a calwa shi nan waɗanda suka tura an gaba gare ya ka caji zai ishe ni caji ku bar shi kawai an gane to ya wannan shafacin maulidi amma ba a bakin marce wani littafi an ka wata magana ka to shi ma muna da yabba shi kayan bado da haka a kawo mana shi makaranta to amma ba mamaki kakkumanci ina fatan nan waɗanda sun ka taro daga tun mai sautin ga in Allah ya so ya aka samu kashi uku kashi biyu sun ci wanda ka waka zikiri na ca Allah ma yana rawar zikiri ko Allah guja ba Allah ma na rawar zikiri to kaga wanda yake Allah na rawa dan ya ce Allah na maulidi a ba mamaki yake Allah ma na rawar zikiri kai wa akbaru min zalika wa a'zamu lam yalid wa lam yulada in ji wa da wani lam yalid wa lam yulada wani ba amma abin ban mamakin shi shi taron mori gidan mai aka yi ne don tuna ranar da an yi a ko to ga shehin sai shi lam yalid wa lam yulada in ji shehu barhama shehi ba a harai ba haihuwarsa ƙaryana shehin su ba a harai ba amma shi annabi haihuwa ta yankai amma shehin su ba a harai shi ba lam yalid wa lam yulada saboda Allah ba Allah yalid wa lam yulada to aka ɗauke ta da ƙanyi aka ba shehu Ibrahim Yasi to kaga wanda ka wasu ɗabi'a don ya ce Allah ya maulidi kana mamaki dai to amma dai ma wanda haka a tabbatar da kariya ta Allah bai maulidi ba abu na tara waɗanda suka shiga taron maulidi sun nema daga wasu malamai daga cikinsu da jigajigai su yi magana akan hujjar maulidi da aure da hadisai sai ya kawo aya ya bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaiku. ita aya ta farko akan maulidi aya ta dole kada manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan mai faɗa haka yana faɗa haka daidai karfe goma sha biyu na dare da rabi aya ta gaba ka ha iya ayar suwa zikirun rahamatu rabbi ka aka hu zakariya ita hujja ana maulidi ana ta gaba wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ita hujja ana maulidi yace wakka aya ma ya hankali dosa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith horona na wajabci ba horona na mutabbaci ba ga wanda ya karanci ilmu usulul fiqh saboda haka nan maulidi wajibi da tunda Allah ya ce to muna roko muna tambaya tafsiran da malamai magabata suka rubuta sun yi ɗari a kawo mana tafsiri guda da ya fassara waɗanda ayoyi ya ambaci mole? tafsiri guda tattaka ko ƙara guda tak ba tafsiri biyu ko uku ko a tafsiri na magabata guda tak alal akalla ko liya tawili ko kifaya da ba a fa'i sudan da abdullahi gwandu ko talalai ne a buɗa mana arawai ga abu da inda mai talalai ya fassara ta ce maulidi aka ne su da aka dogara ga fassara magabata waɗanda suka rubutu akan tafsiri to muna kalubalantar littafin guda na tafsirin ƙur'ani wanda magabaci ya rubuta ba na wala walawala ba inda suka kawo arawai da suka ce maulidi aka ne Thank you. alhamdulillah ko ban karanta ba ina iya rancewa da Allah na ga tafsiri ɗari ɗaya biyu uku har ɗari ko ban karanta ba ko guda ban karanta ba amma dai da irin na ga su guda ɗari na mutane daban-daban wanda mallami ya shi daban wanda wani mallami har guda ɗari da ido na na ga su ko ban karanta ba to a samu mana littafin guda na tafsiri wanda mallami magabaci Allah shi musu rahama ya karanta wa cikin tafsiri da ya kawo maganar maulidi kaga ita ma wannan ƙarya ta saboda babu tafsiri guda ta tafsirin magabata wanda ya kawo aya ce muridi a gare sai hadisi an tambayi annabi azumin rana a ta ne ya ce ranar an kaya wani bakin hadisi wake na an tambayi annabi azumin rana a ta ne na ma'azukana ya ce saboda wannan yini an kaya yini to misa ba su azumi a tsaya a ke a wa mutane wa'azi kawai A yi ba ka an tara taro ba an yi wake wake an yi a yi wa'azi haka kawai ake jama'a ku zanka azumi ra'atanin da ra'atanin da da ana son azumi so da wuce kan karanta cikin cikin mun kawai ana azumi ra'atanin da ra'al hamis ai yau sa ya koyi da annabi za ka yi karanta azumin attanin attanin ka hori mutane su yi azumin attanin attanin annabi yana azumin attanin wannan ya isa to abu na goma ƙarya ga mai ashafa Wanda ga cikin tsura ce mai ashafa ya ambaci maulidi ni ko ina da ashafa kuma na san malaman nan na wannan gari suna da ashafa to muna son don Allah a taimaka muna a buɗe shayar ashafa a buɗe lasfika a karanta mace daidai da inda ambaci maulidi shi mai ashafa sanda za a yi a faɗa muna a yi sanarwa a ce za a karanta wurin kuma mu ba shahi ka za ka yi a da karanta sai ku buɗe shahin sai mu saurari wanda zai karantawa ya karanto muna ashaba ya waɗi inda mai ashaba ya maganin maulidi muna jira abu na goma sha ɗaya wani sufi ya ce majalisar sufaye ta riga ta yi zama ta tabbatar da cewa ba a koma ambatar hujjoshin maulidi saboda sun shekara goma sha ɗaya suna haɗa mutane hujje ya halitta a maulidi to yanzu sun rufe yana ƙare haka kuma sai ta gaba da hujjo hujjoshin ana maulidi ya sa a majalisar sufaye ko ba za a mata ba to kaga bai ma kamata ana ce mai sufi ba don ba sufi na ba don sufi bai saba ba majalisar sufaye majalisar sufaye ta yi zama ta tabbatar da ba a sake ambatar hujjan maulidi saboda an shekara goma sha biyar ana karanta mutane kuke ya halatta a yi maulidi ta haka majalisa ta ga ya kamata a ce an rufe ba a goma ba ɗawa mutane shi kenan ya isa wanda bai gane wata shiga ne ba ba to kana barin wanda bai gane ba ka shiga ne a gaba hanya ta ba haka annaba sun kai wanda bai gane ba ka shiga ne a wanda bai kare ba gane sai aka yi ya za a bayyana watsa gaskiya da tona su da bayyana ta annabi nuhu shekara ke nawa shira wa shira bayyana mutane gaskiya dari nawa tas'in da dari nawa dari tara da tas'in to ka kaga majalisar su bayan shekara goma sha biyar ta tabbari to shi ko annabi annabi nuhu dari tara da hamsin ɗari tara shekara ɗari ɗari har tara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ce ishirin da uku ishirin da da uku yana bayyana mutane gaskiya to kaga sun sa biyar sai sun kafa idan ba annabi suka biya ba shi annabi shekara ta ishirin da uku shi na bayyana gaskiya da ɗaya rana bai bari ba bai rufe bai ce kai kai an bari haka ne yanzu kan tunda mun shekara ga na faɗi wanda ya gane ya gane wanda bai gane bai gane a shekara cewa magana an shekara za ana haɗin gaskiya don haka yanzu an bari wannan daidai yana da sunan manzon Allah wanda ya shekara goma sha uku yana gwagwarmaya da yaƙi da wa'azi don a gane gaskiya bai bari ba sai da ya rasu ishirin na uku kai mai sha biyar ka bari sannan kai da kacce majalisar ku ta kai matsaya ba a komai ko sai ka kai sai da haka ta kawo maganganu ca ai ga wuri kaza ana kan wuri kaza ana shin na an ƙarya ju an kai kayyade lokacin wannan gaskiya Allah bai ɓoye bai kayyade lokacin wannan gaskiya ba gaskiya kan kullum faɗin zafi ba a dakatawa sannan majalisar ku ta ce kan ai ka yi kaga ya nuna baka da biyayya ga majalisar abu na goma sha biyu sufiya ce duk wanda ya sukan maulidi to sun da ya kawo manzo Allah karyana duk wanda ya soki maulidi son da ya manzo Allah ƙarya na yace kuma Allah ya rike ne ya maulidi shi ma ya faɗi haka yace wannan najabi za hawaye ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ذكر يوحى إلا واحد يوحى كما قلت بقى وقت سورة إتأم مولين النبي لا إله إلا الله a wani tafsiri cikin tafsiran malamai magabata mu buɗe wannan jami Aliyahu tawili mu buɗe wannan jami a kifayatu ko a fa'i dan ta abdullahi gwandu mu buɗe wannan jami a cikin talalai da sauran littawai mu gani shin ina na wani daga cikin su yake wannan jami maulidin manzo Allah da yi cikin tafsirin kana ganin duk da aya wata ana kawo sauran sabkata da mahawarin sabkata a ce mahawarin sabkata kaza sura gaba har ta sako ma annabi kaza ka rubuta tafsiri magani tsakanin ku da Allah wani tafsiri an gace wannan shi da maulidi ta annabi wa manzo Allah Allah maulidi wa manzo Allah wani tafsiri ke Allah ya wa annabi maulidi da wannan dan? sannan ya gaba da ambaton hujjojin da ya saba ban majalisar su saboda ambaton su don sun ce a bari ya ki bari kaga mishin magana kenan na goma sha uku yake ba wai ka saurari mai kira sallah ba kana gidan gina Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wai sai ka tashi kai Allah ka dawo masallaci ba shi ajjari ba ba shi ajjari ba abinda ajjari san manzon Allah saboda sallar mu ta wata sallolin da muka yi ta sallata la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam in dai abin da asun manzon Allah maulidi kuma duk wanda bai maulidi sun manzon Allah ne ƙarya ta kuma sallah ce gawa ta to sai ya ka wanda ke nan sallah ce gawa ta wai wanda hukunci cikin littafin addini shi ma muna kalubalanta a kawo mu da inda an kace sallan mu gawa ta a kawo mu da inda an kace duk wanda bai maulidi bai san manzon Allah muna kalubalanta dan nan zuwa fitowa da haka tazara mai tsawo a irin ciki ba mu ce sai gobe ba ko cibi ko ya wani ba da nan haka da wani haka mun duba shi abu na goma sha hudu makka da madina suna maulidi sun fara maulidi ku saurara ku jiya don ku kama maulidi makka da madina suna maulidi abin ban mamaki shan saboda Allah in makka da madina abin koyi su aka biya shan wuri guda kamata a su ko ko ko'ina to ya kai wanda ka koyi da makka da madina ba da qur'ani da hadisi ba makka in suna ikama cewa suka yi qad qamat as-salatu qad qamat as-salat tsakanin ku da Allah masallatai ku haka suka yi qad qamat as-salatu makka kai masallatai ku qad qamat as-salatu kai guda ya kai kaga nan ku sa a makka ku ce daya inda suka sa a makka ku sa a makka wurin qad qamat as-salatu ku guda ku masallaci aka sallar jana'iza nan cikin masallaci aka sallar jana'iza wani nawa kenan bakwai makka limaman su kablu ya kai kablu su kai ku ko suka hannuwa ku kai wuri nawa kenan ku sa makka makka in limami ya kabbara harama zaka ji ya shu sai ya karanta du'a ul istiftahi sannan ya fara kafin fatiha nan suna yi da duk da ba ya kare nan ba to amma yanzu mutum da harki muna ruwa guda ake maka ga waya in ana ruwan ma muna iya buga ka ji ga ruwan na sauka kuma ko da kun ka zo maka ai kun ga ba ruwa guda ake ba don ka sha kashin ruwa ne ba so guda ba ka sha kashin ruwa arba amma da wata ake har maka ruwa guda ake da wankin daki ƙarya to ta ƙaryar maka ana maulidi alhali in maka za mu biya to duk waɗanda abubuwa da mun ka wuce waɗanda maka na yi ku zanta yanzu Allah don mu gane wanda muka biya Mun ba maka Allah ce wani ko a Madina ba abinda Allah ce mu bi Qur'ani da manzon Allah suna manzon Allah ya ta Allah ce gudu babu wani wuri cikin Qur'ani inda Allah ce ya yi ayyuha da amanu ittabi'u makka wani madina amma Allah ce ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum ittabi'u ahsana ma zula ilaikun. kuma da Allah ka ne a da ka magana annabi yake wata da mu hula allakan ta da doni to kawo mu da inda Allah ce wata da mu makka wal madina babu cikin qur'ani don haka mu ba mu da wata ko suna mu da sai tai su Allah ce mu to ko da kun ta ganin makka a dare ku fito ku to ku kama kada ka mata salatu ku kama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi so yau ga sallah don haka makka kai duk wanda ya zo makka ya sani alhamdulillah cikin malaman da akwai wanda suka zo makka ta abu na goma sha biyar Ilimin ya koma ga yara. Ilimin ya koma ga yara. In ka wasu yara ta yadda ilimi to halaka ta. Ku ta cikin zaura cikin malamai na nan gida da na wace ku tambaye su malaman zaure malam mai ahalar shekara ta nawa. Har yana su da shekara ashirin ba. Wanda ya rubuta ahalari. Har yana su da shekara ashirin ba. Ku ta ku tambaye malamai guda. haka malamai suke wata a cikin sauran ya kato a halari wurin kirkiza da ɗaukaka daraja a halari wanda ya rubuta shi har ya rasu da shekara ishirin ba ni ban yi bincike ba akan cewa ya shekara ishirin ko bai shekara ishirin ba amma kun zani zaurura guda mun kai yawon karatu to haka an ka faɗa muna bai shekara ishirin ba yaro na ko tsoro to ga wanda muke tabbaci ne mu'azu bi jabalin manzo Allah yake shi a sarkin mallamai ranar alƙiyama duk wanda an mallaki duniya ma'azu bi da ta zai shiga gaba shi ko shiga baya to duk har ya rasu da yawa ina ba har ma'azu ya rasu da yawa ina ba ta ta'ala anhu dan shekara talatin da uku ko da duniyar rasu ko da hudu ko mi ta hudu kaga har rasu da yawa ina ba ni da ka hada in hada hamsin A ka zo ka magana cewa yin su shin su manya shin duka ba su karatu sun kamar mai yare karatu wata yi makarantun ne dukkanin da inda ba aka makaranta alhamdulillah makarantar malam gado makarantar malam an taro akwai masu zuwa da littawa suna karatu makarantar malam gado na ya akwai masu zuwa da littawa suna karatu makarantar yusuf gashi da yusuf malam bello sai an cika masallaci na ana karatu ko da ana ba ku gani ko ta kuna ganin to da kan da mutane eh? to ku zaga ya dun wannan alhaji dan liman a shi aka kasa ta masallacin burtali ku ta ku gani ko da yau zuwa rana a tsawo ku zama kirkin da gani ku rubuto tsoro na akwai yaro na saboda Allah da yaro da ba a karatu ba su karatu su mata a abin nan da fiye ba su karatu kai ba ma karatu ba su zo su zanna ɗaya su saurara ba su yi to wanda ka yi da wanda da yi saboda Allah ka wuce wani a'a ah! wannan ya zama min ya ki bude shago ne ya kwanci ne gida wancan ya bude shago ne ya yi ciniki ta ke wai musta wata kan ciniki wa mata ciniki wanda ayi ruwa ya iska ya ki noma wanda ayi ruwa ya ci ya noma za ce wani sa yaro ya haci kwanci ma ya ci ba Magana banza kenan saboda Allah ta buga ilimin ilimi ta kaga shi ne sace afala ta akiluna sai yanzu da magana ba a ga hankali game da ita a ga mishin mista yara sun kai karatu waɗanda ba yara wasu da karatu suna yi ko ba su yi yara yi sun kai ko yi sun kai to a sha wata ta yi ta kai kare wanda zai yi ba ta ta wani kuma sun da aka gama gana ba ko ta ilimi ta ba shirme ta dai tsokarar ta dai kun ga maulidi mu da yawa a garin barin barayi kuma babu wani abu da yawa da cikin wanda aka suka kuma babu wani abu da asha da yawa da cikin maulidi subhanallah Allah da kai ne ya yi maulidi gaskiya da ko karya karya ce Allah da kai ne ya yi maulidi kaga muna a don suka zagare mu mutane za su kasu kashi wajen watan rabiul awwal shigo makiya zuwa, Allah da masoya manzo Allah wai musu wanda kashi to yanzu zuwa ba a su rawa a abin su gara wannan to amma ga cewa an kai babu abin jawa a cikin maulidi na suka ma ka ba su zo ba tsakanin ku da Allah waɗanda sun ka zo ma ka ba su zo ba tsakanin ku da Allah wallahi har mata arme sun zo wallahi mata arme sun zo ina rance muku da Allah wallahi mata arme sun halarta amma da ke mata ba su zo ba wallahi mata arme sun zo to kaga abin da ka suka guda biyu faru ƙarya ka ta mata ba zo ba da kuma zuwan mata duk wanda ba abin suka na ba sai ma da yake to ai dan ana cewa bid'a bid'a to ai musabaka alhamdulillah musabaka tsakanin ku da Allah wanda ya san tarihin kaho makaranta kashe kasar da kawa malam bello mushahid da hidimar sa din makaranta ka wallahi yau in ana yanke shi da yau da wanda suka sauke makarantar ga tsakanin ku da Allah duk wanda aka riga ta ganin mun yi bukin yayin ɗalibai sun sauke duk Allah ku taba gani tsakanin ku da Allah ku taba ganin mun gayyato mutane an aza kujeru an yi bukin yayin kafkar yan makarantar ta ayyar islami to ba mu da wannan ba ba mu yi ran da aka kawo ta ga wallahi ku ci ko ba ba ta bayyana ba Ba mu kusa iya ga wanda ya ba tsakanin mutum da miji har su malaman da suka kai ta maulidi akwai ɗaya da sun sauke makarantar ka mun ce malam ba mu naira dubu na sauka ba wurin mu to haka wa yawan wa'annan bukukuwa so da ku ce ba haka nan sannan musabaka ran da an ka asusa makarantar ga ba mu yi ta cikin ta ba ko da Allah ta bai sannan cikin mu babu wanda taba tura yaro ne ya sai musabaka ko ta kama hukuma ko ta jaha. balai ta ƙasa balai ta waje don mu ba ba mu da ra'ayin musabaka don mu bai zama da musabaka ba kai saboda haka wanda ya yi abu shi aka kawo hujjar shi wani ya ana musabaka to ku ce ku cimma masu musabaka ku wada musu ku tambaye su wacce da suka musabaka mu ba mu musabaka saboda duk wanda ya rayu irin ga ya sanar da an tafi da bukatar ka da ya taron musabaka ba bai ji kun yi ɗalibai ba kun ko san makarantun da islamiyya duk shekara sai an tara waɗanda sun ga sauke mata da maza a shirya bukukuwa a yi wake-wake a yi gabatar da maganganu a bi taimako ko ba mu ta taimako ga aji can ma'aza aji biyu da ofis guda shekara ta nawa da aza wannan guda shekara ta uku da aza ko linta ba a kai ba kun taba jin mun an ƙarƙa su mun ce da Allah su ba ku taimake mu idashin mu bari an mu ta taro mu gayyata ciyaman na lokacin gandan ko mu ta dan majalisa ko mu ta wani kansula ko ne mu yi taro mu ce wai da yadda ba ko kai gayyata dan Allah ku tabbata mun yi to haka wannan bai shahe mu ba ba ka tawa mu mutum hujja da abin da bai yi musabaka ba mu taron ya yi ɗalibai na makaranta ba mu yi don haka babu wanda ya sai kawo mu da hujja da su ka fahimta to mata sun zo kuma kiɗan da ba a yi ba abin da sa ba a yi shi ba don saboda na riga na yawa a fika har a yamurin ya ce ana kiɗi amma tsakanin ku da Allah ku kuka ga masu gangun ma rike da gangun ba, kuma tsakanin ku da Allah ku ga ba sun hawa wallahi da gangun masu hana musu an kaya ga shiga kurkidi don mallan abu ya ce ana kiɗi saboda a kare ta ba a kiɗi amma za a fito da gangun masu su wallahi ko kuma mallamin da mallamin da sun ka ɗauko maulidin daga su buɗe lafiya ko da su bayar su ce billahi la ilaha illa huwa ma ta ba zo wurin nan ba billahi la ilaha illa huwa ba zo da dukkan ba ba illa ne ba tuna ba kaga an zo da kan gumma to wallahi wa'azin nan ne ya hana tuna to wallahi inda bai wa'azin nan ba insha Allah sai an su. amma ku tsara ido ba a yi hankuri a cigaba da maulidin zan zuwa shekara goma ba a bi ba kuma ba ne ku gani to abu na goma sha bakwai abu na goma sha bakwai so an bi hadisin shan goshin manzon Allah wai wata ta sha goshin manzon Allah to mace duta an karo ta sha goshin manzon Allah kuma da hadisin bai inganta ba a gurguje kadiba iziya sharhi iziya fatahu rabbil bariya fi sharhi iziya fatahu rabbil bariya fi sharhi iziya shahi 196 zuwa ɗari tas'in da bakwai hadisi biyu ne an karuwa ko kuma duk su inganta ba guda ina uku a ciki ne rashin lahiya uku a cikin guda mun kaɗe ina mun zaribi na zaifi na guda ko la'ifi na mun zaribi na kaga guda rashin lahiya uku a ciki ne guda rashin lahiya ne to wanda aka huta rashin addini? to ke bashar hizira mai suna ta tafirar bariya, fi shar hizira abu na goma sha takwas mai mana da baki ya ce su ba san maulidi ba amma sun ji ana cewa maulidi bid'a na to tambaya don Allah wai ala kafa ta mala ya an kai ku san maulidi ba sai ranar attarin 22 ga watan uku na 1439 dole da 11 ga watan 12 na 2017 duk talatin da kuka kawo shekaru da kuka san maulidi ba kenan wannan ne nake ce su jahilai na yanzu duk wanda ya karatu shekara da shekaru wani mai san maulidi ba sai mai shekara jiya saboda Allah ga haƙƙin mallami na ya zan bai san wani abu ba daga gudana abin da shahi ilimi sai wasu ta fito su gwada mai alhali ga kuma lamar kun kira karanta littafai kuma ya za ka ce baka san maulidi ba kuma ga shi kuce shi a cikin ashaba ba ka da ashaba Kuma ga shi kun Allah ya shekara ɗari biyu da tasirin da rasuwar annabi sanar ka fara su. to ɗakin kaba tun lokacin da daga arba ka dawashi ka ka manta abin da adda asali daga wurin Allah da abin da wata wasan shedan ala gaba ta malan ka tsoron Allah abu na ishirin wani daga cikinsu mai bullukai kusa mai bullukai

Allah yanzu saboda Allah za ka ta tausan manzon Allah ka daida wannan ka to Allah ka daida to ka abin da Allah ce wala ya fi na ma'rufin manzo Allah kasu saba ma amma ga abin da an ma'rufin malamai suka ce manzo Allah ta horo da asaba ma Allah sai dai shi horo da asaba Allah da'a to amma bisa kaddartawa da annabi zai ce yi kaza da asaba Allah ba za ka yi ba suka tantanta a amma ha sha wa kalla annabi ya ɗaukaka ya ɗaukaka daga shi wani abin da sabon Allah to ko shi bisa kaddarta Allah ce wala ya asina ka fi ma'rufin da zai ce kai abin da Allah ya ba za ka yi ba kuma kai da Allah ba to yau shi ka abin ba ta muna daga ce to kun manzo Allah da dai jarin ji sai ka dai da ta kai kai ni to yanzu Allah ba abin a sha da wurin maulidi amma wani malami ce shi bai ga wani abin na sha da ya faru ba alhali ga su ba kalli tsarowa afala taqilun abu da kuɗi shirin da ɗaya ku yi hankali an zo ƙarshen gina eh. ba ta da ɗaya ta batun wannan babu zama shirya musu shugaban mayaka kwamanda a sauka lahiya ita ne gudun kai ha saboda Allah wanga abin ashana wurin Moli da kuma abin ashana ba in ka fi duba tafsirai kaka abin da an kawai da cikin littafin tafsiri Abdullahi dan Ubay shi ya roƙi annabi ko ɗane ma Abdullahi ɗane ce ba annabi ka bani ni yakka in wa ba bare likawani saboda ɗane mutum na nagari don da Abdullahi da Ubay da dan Ubay yace la da illa ana ilal madinati la yuzri tanna al-asb da al shi kan ya toce manzo Allah na ji abin da ubana ce ka ban dama in kashe shi da kaina tunda ya kawarce kakka sa wani kashe shi in kama ran lahi ne sami da kaina kashe shi ya kashi imanin ne kenan annabi ya ce a kuma da yana suke da to shi na ya roƙi annabi ka bani rigar ka yan wara wani kauni ya bashi amma ni annabi ya ce ni riga ta kan wani ne kadiba buhari ka kadiba Musulun, da sauran littattafai amma sai aka yi ƙarya aka ce Abdullahi na Ubayy aka kawo aboki ne to to abokin Abdullahi bin Ubayy ne amfani ne abokin munafiki ko musulmi ya ɗauki munafiki aboki ne saboda Allah ya wada Allah ya ce to ka ga abin da faru wurin maulidi in ba a gane ba a ɗauka lahiya ya ce sun mala'iku suka ce ba suka ce su to kaga wanda abin a shara don ƙarya ta ƙarya ko haramun ta ko ba aiki ne dai an yi ƙarya kam abu na 22 mai magana ta ƙarshe wanda ya yi na ƙarshe gaba ne shi ƙarshe ya ya soki gebe ya ce masu masu masu gebe ko kamar ni kamar buroshi masu gebe kamar buroshi yawa masu gebe kamar buroshi yace kun masu sa wandon kannan su wanda su ka tsara wando da kashe kai da sawu ko kashe kai da sawu saboda Allah da gele da tsara wando kashe kai kashe kai da sawu duk ba sunan manzo Allah na ba mai risala bai ambaci a cikin ne ba bai ambaci rage wando ba to kaga mu kenan su ka ba magani ba ta yi daga mai risala ta yi shi ce ayi haka shi ko yace wa amara rasulu ita mai risala yace manzo Allah ya yi horo an tufa libya a yawan ta ke manya wala tu kansa ta atake ta mai risala ce manzo Allah ya ce shi mai risala ce ce to in ka soke abinda mai risala ce manzo Allah ya ce suka gare mu ta yau ga suka babba ta wadda saboda Allah wanda abu da kidi da wanda wasi wallahi gara a kidi don kiɗi baki ne ya zama bayara amma suka addini in da addini kawarci na kadi ba ku cikin shi littafin shi Usman ibn Rabi ya eh, abin nan Nurul Albani yace daga cikin su akwai masu izgili da addini suna izgili da masu hishabi da masu rawani to duk ban manta rawani da gene da aje wando rabin kwamri duk sun nan manzo Allah na kaga wanda ya izgili da sorin da tayewa amma hani ba na yanke mace karshe iyayen da ba amma dai haka shehu yake amma ni ba alƙalin nake ba zai yanke mai cewa duk da ya zama kare ban ce ba amma da yau haka nan shehu ya ce duk da iskili da masu arwalla iskili da masu hishabi iskili da masu rawani riddata amma ban sani ba ba sa abin da tsakani da Allah ban shawara ya ridda amma dai haka a hukuncin ina ba ta an banje to saboda Allah wanda a ga ashana ko ba a ashana ba abin ashana sannan ya iskili da masu karanta Qur'ani suna tare muryar su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دو الله ya kodai ba to ibtidi da karatun qur'ani addini na alhali abdullahi kullu na cewa cikin littafi ne kuma kuna da shi baradul salila wa man yurid an yaqra alqur'ana falyuhsin as-sawta bihi ihsana wanda ka so shi karatun qur'ani shi ta sauti ne to yanzu wanda ya gyara murya ta karatun qur'ani ko sai a so kai ga Abdullahi Gumi na cewa a yi ga annabi ya ce mallam ya taganna laisa minna mallam ya taganna bil Qur'an kuma ya suka hudu manzo Allah hudu batul haja hudu manzo Allah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yace ba mutum na ba kuma duk wanda ka ce ya ce manzon Allah mutum na kamar sauran mutane to ka la'ane shi ka ce Allah shi ne mai albarka in ma baka ce Allah shi ne mai albarka ba to Allah ko ya dade mai albarka ko shi ya dade mai albarka don Allah ya shara ba shi ba to ga abin da Allah yake so to ka da aya ta 110 قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم don Allah ne a wasu bashar to nufi kuma Allah da kai yake ba ni da faɗa musu kai mutum kake irin su to yanzu dan kace manzon Allah mutum na irin mutane shin wani Allah na yake annabi yake kace ko a to an ce duk wanda ya ga kace Allah shi lane shi a la tadkhal la tadkhal ai kuma kai a tsara Mazan Allah da kai ne yace inna ma ana basharun ni mutum nake arfa kama yarda bashar wa agadabu kama yagdabu bashar ni mutum nake ina yarda kamar wanda mutum ka yarda ina hushi kamar wanda mutum ka hushi muslim ya rawaito hadisin nan hadisi na dubu biyu da ɗari shida da uku wata riwaya ta Buhari da Muslim ya ce wa inna ma ana basharun mislukum ni mutum nake irin ku an sa kamatan saula sai za da titu ba zakiru ne buhari hadisi na ɗari uku da tas'in da biyu shin da Allah da manzo ne suke annabi mutum na ko ba mutum na ba to bari mu yi kasa kasa mu komo gidan alburda alburda ko ba ibn manzo Allah take ba alburda ce fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqi Allah kullihim fa mablagul ilmi matukar ilimi ƙonin ilimi annahu shi annabi basarun mutum na mai albuta ce ba kace mai albuta ce kaji ba albuta shahi shidda yanzu yanzu mutum na ido ko albuta ce ba shahi shidda mai albuta ce annabi mutum na kai ko ana gafarta malam ta ce wanda ce mutum na a ce Allah ya la'ana shi to mu shi to me hana sannan ka ce Allah shi la'ana da albuta don ga su ake mutum na? saboda haka in har mun fa'a ta da ku ga mashi a ga lafiya kafin shi Allah shi la'ana da arbuda don ya ce fa mablagul ilmi fihi annahu basharun qawlin ilmi annabi mutun da sai dai wa annahu khairu haqqillahi kullihim ya yi kowa mutun da amma ya yi kowa ai kuma kowane cikin mutane akwai mutum amma ka sai ya yi ka to akwai mutumin da yau illa nura dubu miliyan bai tattabe shi na yanta kai kawai illa nura dubu bai tattabe ka sai ka ci bashi bai kika ba to sai ka ce ba mutum da mutum da shi ya hika yau ilimin nurin miliyan ka ta same shi na yanka su kai ko na nuna dubu biyar in ta same ka sai ka coba shi sai ka ta hebara sai ka ta yara haraka ka da ba ka ji mutum na mutum na kana gani ga gida na ya hada gida na ya sama ga ka cikin yan bukka shi mutum na kai mutum na mutum na kana tayar tare ka buka buka a ya wuce ba mutum na ba don haka daraja da ko zai fita annabi daga mutunna Allah ya ce annabi mutunna annabi ya ce mutunna Me alkurda ya ce mutunna yan maulidi sun ce duk wanda ya ce annabi mutunna Allah ya tsare mai albarka to kaga farko wanda zabawa ya bawa cikin maganar ku dole ku samu mai albarka ciki to kuma in kuka ɗauko albarka shahi shidda daidai wanga baitin ba nan sama da sarha dai inda ya laka basarun la malakun wala shannu mashara mai dan ta'aliki na gugun zariya wadannan rubutu warwara shan sama take basarun la malakun wala shannu annabi mutum na ba wala ikida ba aljani na ba to ka ga nan ku ta hana da mai algurda ka aika kawo gare mu don ko da an ka yawan mutum ba algurda kuma ne algurda ya kai annabi mutum na a shekenan ba mu muka wasu ka aika mutum na ba har in zinu Allah da ana tana harra gwamnati haka nan to a fara daga mai alƙurda a karmakalla kuma yau sun manzo Allah ne alƙurda don duk da kare ta suka tafi manzo Allah ya alƙurda ya tsayi su ma sun sani gudan su dai an tafi da shi ne alƙurda ya hoji kan da abuda yi shi ta ba haka sun ci ne mai sun da ya ce manzo Allah mutum na to ya kuka yin Allah ƙarshen ha? halittun Allah gaba dai ko dai abu mai rai ko mara rai da kuwa akwai na uku duk halittun Allah gaba dai ko abu mai rai ko mara rai su ko abubuwa masu rai ko dai mala'iki ko mutum ko dabba ko aljadi ko tsuntsu ko kwaro to cikinsu ya an ka ce ka sa annabi cikin wa za ka zashi. shi in ka ce annai mala'iki na mace mace ka hujja wala aqulu lakum inni malakun wala aqulu lakum inni malakun annabi ce ni mace mala'iki ne kaga annabi ya ce ba mala'iki na kana ta mala'iki na bane ya ka. su ko abubuwan da ba su da rai ko dai halittun sama cikin sama da abinda Allah lake daga gare da abinda a cikin ka, na halittun da ba su da rai ko kuma abinda a sama ban kasa na tuci da icce da ruwa da tsiri da sauran tankararrun abubuwa to cikin zuwa ne za ka ce annabi yake ba ka ce annabi kamar na ba ka ce annabi wata ba ka ce annabi rana don annabi ya rasu yana ta cikin kabari ne kuma ga rana muna gani to in ku annabi rana ta kenan rana ko ta annabi tana ce haka nan ba ka fara don ba ilimi ba ko hankali ne doka haka don haka mu kan babu shakka cikin mutane muka sa annabi amma ku sai fito ku bayyana mu da aƙida ku game da annabi shin mutum na ko mala'iki ko aljini mu a wurin mu mutum na kuma ga hujjar ma a qur'ani da hadisi da al-burda to a karshe lokaci ya tafi yan bai waɗannan su ne abu 24 da hudu da sun faru cikin maulidin da an kace lahiya lau an kai shi babu matsala babu wani munkari babu wani sha Da haka inda aka aka da yake to za a kama ya nema shiya shiya Allah ya sa a yi shi duk gida gida kai Allah ma ya sa duk wanda aka ringa yi maulidin kai ne ku yau ko ga ko wani a yi nashi maulidi garkati ko in mutum goma a gida a yi ko mu garkan nan in mutum shirin a gida a yi maulidi shirin garkan nan ni zai rage mu ni zai dama mu to a ƙarshen mu sani ya ko ƴan mu. almajirai ya ko ƴan goma musulmin bagan barade ya ko ƴan goma musulmi na bagan barade duk bagan barade ba wani mutum guda wani an kare ba duk musulmi muke insha Allah sai dai yan bako shigo to ya ko ƴan goma musulmi ya ko ƴan goma almajirai ya ko uwayen mu malamai masu ilimi don mu sani cewa Allah zai yi mana hisabi akan abin da ba a kiran mutane zuwa gare shi Ga abin da duk kira mutane da Allah su bisa gare shi wallahi sai Allah ya tambaye da da magana ta da kissa na faɗe ta da gaske da faɗe ta oho haka take wurin Allah ko da zuciya guda na faɗe ta ko ko dan mutane su sha na faɗe ta shi Allah ya sani kuma haka take wurin Allah ya sai Allah ya tambaye mu abin da duk kira mutane da Allah su bisa gare shi sai Allah ya yi duk abin da kowa shi ne mutane kun ka ana su bisa gare shi Allah muku ya sani in maulidi halal na mun ka haramta shi za a yi mana ya sani gaban Allah in maulidi bid'a na haramun kun ka halatta shi sai Allah muku ya sani gaban Allah ranar alkiyama don haka mu da ku kowa shi aikata abin da ya zaba ranar alkiyama Allah zai bambanta zai mayyaze mai gaskiya da makaryaci. kuma Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku da ba ku saurare. Muna roƙon Allah shi muna muwafaka mu da ku ga aiki da gaskiya da barin karya, da mu da ku gaba ɗaya Allah ya shirya da mu bisa ga hanya mai kakka wanda Allah ya zira ita. Amma sako na ƙarshe. Ba za mu hana duk wani mai wani abu shi ba. ga cikin nabi ta ana rabbin na ana taruwa cikin coci a ce Allah Isa dan Maryam dan Allah na ko cikin wata kwata akwai wanda ce coci ce a wacce Isa dan Maryam dan Allah na to don haka don duk taron da za a yi ko ya sa a shari'a babu ran mu iyaka dai da'ima wa da shi kam duk abin da mun ka ji ci dai a wannan gari namu za mu yi kokari mu bayyana mutane abin da shi mun tafi da gaskiya Allah wanda ya ce ya amsa alhamdulillah wanda ya kira alhamdulillah mun da iya sako saboda haka sako karshe shi sai yanzu na an kawara za a ci gaba da insha Allah karanta karanta da maharori hatta da wa'azi insha Allah za a fito da shi wanda duk sati uku insha Allah akwai wa'azi da zan kama da su bayan duk sati uku sai yana da uku duk juma'a biyu ta uku ko zan yi wa'azi da su bayan bancin duk wanda aka yi wannan wa'azi shi da taken wasu abubuwa na za a rika karanta masu wayar da masamari kansu da masu amfanar da al'umma gaba ɗaya ga duniyar su da addinin su ban ce ga rasa fara ba amma dai na cikin tsari insha Allah sannan irin wanda karanta karanta kan lalle suna da kuma mu sani cewa wannan gari na Badon ne ba gari ɗan Tijjaniya ba ni garin da aka yi kuma ina da sunan shekara arba'in in sha Allah na shekara arba'in amma ban taɓa sanin an yi tsakani a garin gaba wanda ya kawo garin ga inda Allah shi mai rahama ba dan tijaniya ba bari da ne ce yanzu Allah shi ba shi lahiya shi ƙara mai ƙarfi da kuzari ba dan tijaniya ba duk limamin da an kai garin babu dan tijaniya duk wannan da an kai garin babu dan tijaniya saboda haka garin ba da dan tijaniya na ba kuma garin da ba za mu sallama ma tijjaniya take tsayen tsayi ne ba tijjaniya na tsayi ta sai garin da ba to la ba sallama ba albarka ba mu bari ba ku ce albarka ba mu sai don mu tijjaniya garin mu ba mu bari ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh